ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا da mun ga dama da mun aiko wa kowace alƙarya da manzo wanda zai musu gargaɗi ya tsoratar da su daga ƙobar Allah amma ba mu ga damar yin haka ba kawai dai mun aiko da annabi Muhammad ya zama manzo zuwa ga mutane gaba ɗaya.